والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يورانا تأكو أتكين وتر رمضان زام تغبدا درس من تفسير القرآن من جرمة kamar yadda za kamar yadda tsarin yake za mu fara da amsa tambayoyi sannan mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya a cikin suratu ali imran in allah ya yadda wannan ya ce ya kamata musulmi ya nemi kirista ya yi masa addu'a idan kuma na yi hakan ne ya ya kamata in yi idan na yi sabo bai halatta ba bai kamata ba bai halatta ba mutum ya nemi kirista ya masa musulmi ya nemi kirista ya masa addu'a domin addu'ar da suke yi ba ga Allah suke shi kadai ba addu'a ce suke yi wadda take akwai shirka a ciki tunda idan sun yi addu'a za su ce ta hanyar a yesu ubangijinsu to wanda kuma duk ya kira wani allah ya yi shirka mm. ita kwa shirka a duk wanda ya yi ta ya rusa ayyukansa wa أوحي إليك وإلى الذين la قبلك لئن أشركت na amalu Allah ya wahayi ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ga annabawa kafin shi cewa duk wanda idan wani idan mutum ya yi shirka aikinsa zai ɓaci saboda haka bai halatta baka ce ma kirista ya maka addu'a idan kuma kayi haka bisa rashin sani ka tuba ya zuwa ga Allah kada ka sake yana daga cikin kuskure da ake yi in an yi taro a ce to idan musulmi sun yi addu'a a ce kuma kirista sai addu'a eh, wannan yana daga cikin hatsari idan musulmi musulmi yayi wannan in musulmi yayi wannan zai iya a warware masa imani domin idan ka inganta ɗaya daga cikin nawaqidul islam kamar yadda malamai suka kawo abubuwan da suke fitar da mutum daga cikin musulunci shine ka in ka tabbatar da ingancin addini ba na musulunci ba idan ka ce kirista ya addu'a ka tabbatar da ingancin addu'arsa kenan ka tabbatar da ingancin addininsa wanda yin haka kuma warware abin da wato kalubalen Allah ne Allah ya ce sun kafirta kai kuma ka zo ka ce ba su kafirta ba har ma ka inganta addu'arsu wannan yana da hadari kwarai da gaske in musulmi ne suka hada taron akwai ai wani taro da aka ta an taɓa zuwa wannan tambayar wani taro da aka ce za a yi a wanda zai shugabanci taron minista ne wanda yake ba musulmi ba sai aka ce in za a fara taron musulmi za a kirawo musulmi ya addu'a sannan kuma za a kirawo fada shi ma ya addu'a muka ce in a kano ne addu'ar musulunci kawai za a yi duk da shi minista ne ya zo jihar kano jihar kano jihar musulmi ce da kan za a buɗe taro a buɗe da addu'ar musulunci idan ko ba su yadda ba in sun ce dole sai an yi addu'ar kirista ko kuma aka sanya masu masu shirya su yi addu'ar kirista su soke addu'ar a cikin taron kada ya addu'ar a buɗe taron kawai haka amma idan har zai kai ya zuwa ga a ce musulmi ya tsara taro ya ce kuma a cikin taron ya yadda ya amince a kira kirista ya buɗe taro da addu'a wannan hatsari ne zai warware zai iya kai mutum ya zuwa ga fita daga addinin musulunci allah ya kyashe mu sannan wannan ya ce don allah kowane sigar istighfari mutum ya ɗauka ya isar masa ya samu alkhairin da ya samu ake sawa mai istighfari ko kuma sai sayidul istighfar akwai istighfarin da akwai abin da istighfar yake yi wani istighfari din ba zai yi ba idan mutum yayi sayyidul istighfar in ya mutu a cikin wannan daren Allah zai gafarta masa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma in ya wani siga na istighfar ba zai samu wannan ladan ba amma inda duk aka ce ai istighfar a nemi gafara Allah in ba a kayyade shi ba da lafazi to kowane irin istighfar mutum yayi ya wadatar cikin sigogi da suka zo a cikin sunnar manzon Allah sallallahu wasalamuhu alaihi sannan tambaya ta ƙarshe ya ce wannan ya ce shi na kasashe ne duk kwanciyar da zai yi in ya tashi sai ya gama ni ya zai yi kullum sai ya yi wanka ko kuwa wannan idan akwai tafsil a ciki ana rarrabe hukuncin idan wanda yake wannan ba za a yi masa hukuncin salasu ba domin hukuncin salasu wato mai yoyon kamar yoyon fitsari ana yoyon mani ma kamar yadda ake yoyon fitsari sai idan ya zamanto yana zuwa wa mutum a cikin lokacin kowace sallah kamar tsakanin azahar da la'asar zai zo masa tsakanin la'asar da magariba zai zo masa amma wannan kullum ya kwanta bacci ne to wannan akwai tafsil idan ya zama cewar saboda har ya wato idan ya cewar wannan saboda wato tsawon gwagwarci ne ya daɗe bai aure ba to sai ya aure ya nemi taimakon Allah Allah ya karfafa shi ya aure ba za a yi masa rukusa ba saboda wannan saboda shari'a ta sanya masa maganin wannan idan ko ba saboda tsawon gwagwarci ba ne ya zama to yana yin haka a kullum to sai ya je ya nemi magani a cikin wannan duk da yake ba zai ɗauki hukuncin salasu ba ba zai ɗauki hukuncin salasu ba saboda rashin wato samunsa akai-akai amma ya nuna cewa ba shi da lafiya sai ya nemi a magani amma zai rinka yin wanka tunda ba hukuncin sallar ba ne zai rinka yin wanka koyaushe ya zamanto ya fita koyaushe ya tashi ya gama ni din nan zai yi wanka sai dai idan ya zamanto cewar abin ya zamanto masa yana sa masa rashin lafiya yawan wankan yana sa masa rashin lafiya to a lokacin nan zai iya jinkirta wankan da asuba ya yi taimama in ya so idan gari ya waye in ya so ya yi wankansa amma ai wanka sau ɗaya a rana mutane ma akan ba komai ɗin ma ana yi ballantana a ce don saboda akwai ibada akwai wanda ma suke sau biyu a rana to da dan mutum ya yi wanka sau ɗaya a rana musamman in gwagwarci ne ya sanya masa sai je ya aure أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ود صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum قد min afwahihim wa ma وما تخفي صدورهم bayyana قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون wannan ayar kamar yadda muka ambaci tafsirin ta a karatun karatunmu na jiya Allah maɗaukakin sarki ya yi kira ga bayinsa muminai da kada su riƙe wato waɗansu a matsayin waliyai majibinta makusanta waɗanda yake za su rinka hangar da su su sanar da su sirrace-sirracensu da abubuwa na shirye-shiryensu na taimakon addini kada su riƙi waɗanda yake ba daga cikinsu ba ko kafirai ko munafukai su ba su wannan matsayi muka ce wannan ayar ta yi magana akan tabbatar da wani asasi daga cikin asasin imani shine asasin almuwalatu wal mu'adat ko kuma ake cewa alwala'u wal bara cewa imanin fa mutum ba zai cika ba sai idan ya zamanto yayin da ya yi imani ya zamanto waɗanda yake jibinta su ne masu imani inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu waliyanku majibintanku su ne kaɗai Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma waɗanda suka yi imani walici jibintar lamari ma'anarsa shine nasara da taimako da wakilci da soyayya da zamantar da mutum na jiki wanda shine a nan allah ta'ala ya yi ishara gare shi wanda ɗaya daga cikin sifofi ne keɓantattun sifofi na walici wanda ka ɗauke shi bitana daga albatunu ne ciki asalin albitana ita ce rigar ciki kamar yadda muka ambata wato wanda ya zai zamanto ɗan cikin gida a wajenka wanda za ka keɓanta kai sirri da shi wanda yake ba ka mai da shi na nesa ba wanda yake ka mai da shi ya san abin da ainihin yake kake ciki a ɓoye wanda yake baka bayyana ma sauran mutane to wannan Allah ta'ala ya ce kada ku riki kada ku riki mutane waɗanda zike ba daga cikin ku ba ku ba su wannan matsayi Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana sifofinsu duk wanda sifas wannan sifa ta hau kansa to musulmi bai halatta ka ɗauke shi ya zamanto majibinci ba bai halatta ka shi keɓantacciyar soyayya ba idan kai haka mumini musulmi idan ya haka ya jibinci wanda yake ba musulmi ba ya jibinci kafiri ya mai da shi wato makusanci majibincin lamari to wannan zai warware masa imani zai sa shi cikin munafukai allah ta'ala ya ce بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ka ba ma munafukai albushir ka yi ma munafukai albushir da cewa azaba mai raɗaɗi matabbaciya ce a gare su su wani ne wa'annan munafukan su wane ne munafukai Allah ya ce ya tafi yattakhidhuna na na auliya min dunin mu'mini su ne waɗanda suke rukan kafirai su zamanto majibinta ba muminai ba wato duk wani abu wanda yake na taimako da wani abu na wato keɓantaccen sirri da aminci to ga kafirai suke yi amma ba da muminai ba to wanda duk suka yi haka su ne suka zamanto muna in a cikin musulmi suke su ne suka zamanto munafukai don haka wannan ku yana daga cikin abin da yake warware imani munafunci abin da yake sanya ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwan da suke sanya mutum ya zamanto ya munafunci Allah ya munafunci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da muminai shine ya jibinci kafirai su zamanto waliyansa ba muminai ba a nan wajen Allah ya sifanta sifofin waɗanda suke waɗansu daban ba a cikinmu ba mu muminai wanda Allah ya hana mu mu rike su zamanto waliyai Allah ta'ala ya ce sifa ta farko la kuma habala ba sa takaita ƙoƙarinsu wajen abin da zai gurbata lamarinku abin da zai kawo sharri a gare ku ba sa takaitawa wajen kokari wajen wannan duk abin da suka san kan cewa zai lalata al'amarin musulunci ko ya sanya ma musulmi ci baya to suna bakin kokarin su wajen yin wannan ta hanyar kaidi a ɓoye da kuma taimaka ma da kuma yaƙi da musulunci din a bayyane waddu ma sifa ta biyu su suna son abin da yake zai zamanto mashakka tsanani da wahala ga musulmi duk abin da suka ji an ce zai lalata al'amarin musulunci duk abin da suka ji an ce zai hana musulunci yaduwa to abin da suke so kenan don haka duk wani shiri da za su kan aima musulunci zagon ƙasa ko kuma abin da yake zai sauƙaƙe yaɗuwar addinin musulunci su kuma nema suke su tare shi su sanya idan ya zama idan alal misali an ce ga wata hanya ga wata doka wadda ta bama musulmi 'yancin su yaɗa addininsu to su kuma so suke su canza wannan dokar ko su canza wannan tsarin to wannan sifa ta biyu kenan qad badatil baghdha'u min afwahihim kiyayya ga musulmi da musulunci ta bayyana min afwahim daga bakunansu nan Allah bai ce daga harsunansu ba sai ce daga bakunansu domin ya nuna cewa ba ma kawai wato suna faɗa ne da harshe ba a'a wato suna suna suna jago wato suna wucewa gaba wajen yin shagube da aibatawa ga musulmi daga dukkan abin da yake na lafazi ne ake faɗansa ta hanyar ba'a ta hanyar zagi ta hanyar neman wato tayar da shubuhohi da kawo rikici da huce haushi daga zarar an an yi wani abu na samun nasara ga musulunci sai kaga sun mai da wannan abu ba wata nasara ba ce in wata aya ce ta bayyana wadda za ta bayyana gaskiyar addinin musulunci da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga sun saki bakin su wajen yin shagube akan wannan idan kuma aka ji wani abu ya zamanto na wato karaya ne da ci baya ga musulunci kaga sun zo suna ta yada shi suna yayata shi suna nuna farin ciki ga wannan wannan a bakin su suke faɗa qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukfi suduruhum akbar abinda zukatan su suka boye na kiyayya ga musulunci har ya yafi abinda suke bayyanawa to Allah ya ce qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun mun bayyana ayoyi a gare ku shine wannan bayani da Allah madaukakin sarki ya bayyana su da sifofin su wanda ba sai ya kira sunaye ba wannan bayanin sifofi din ya isa domin waɗannan sifofin su ne za su bayyana waɗannan makiya ga mutum wato waɗanda suke makiyayyarsu ta zamanto ga addininka ne to sun fi tsananin ƙiyayya bisa waɗanda suke ƙinka saboda launinka ko saboda ƙabilarka ko saboda ƙasarka domin ƙiyayya ga addini ƙiyayya ce ta hasada ƙiyayya ce ta wato ba za a taɓa maganinta ba idan dai ba ya zamanto cewar an samu canjin addini ba kiyayya ce wanda mutum yake yi shaidan na taimakonsa a ciki kuma yana ganin yana yin ta ne da sudani da hujja don haka tafi komai muni kiyayya ce ta hasada kamar kiyayyar yahudawa da suka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da musulmi kiyayya ce ta hasada duk wata aya da ta zo wani sauki da ya zo sai ka ga wannan abin yana kinsu sai ka ga wannan abin suna kinsa ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم وأن سك كافرتا daga cikin mushrikai daga kuma cikin ahlul kitab ba sa so wani abu na alkhairi ya sauko ya muku daga ubangijinku Allah ko yana keɓance wa wannan ya nuna kan cewa hasada ce to haka zalika duk wanda yake kiyayya da ya sanya kiyayya din da asalin addini Allah ya ce wannan yayi bayanin in kuntum taqiyun in kuna hankalta yana daga a ma'anar hankali shine abin da zai tsare ka daga dukkan abin da yake mummuna shine asalin ma'anar hankali larabawa sun ce sun kira hankali al'aqal daga wato da dabaibayi iqalu dabba baibayi da ake ɗaure kafafun dabba da ita domin kada ta tafi ta je inda za ta yi kiwo inda zai zama za ta janyo masifa ga makiyayi ko kuma ta ci abin da zai halakar da ita yasa aka yi mata baibayi ko kuma ta gudu ta gudu ta salwanta shi yasa aka kira shi al-iqal kuma aka kira shi al-hijr katanga dan saboda za ta tsare wato mutum za ta tsare mutum daga dukkan abin da yake ba maslaha bane ba alkhairi ba kuma aka kira shi aka kira shi annuhya abin da yake hanawa mai hana mutum abin da yake bai dace ba to hankali shine wanda yake zai tabbatar maka da abin da zai kawo maka maslaha ya kawar maka abin da zai cuce ka nan bayanin sifofin waɗannan mutane da cewa kada mu riƙe su masoya bayan sun bayyana adawa a gare mu wannan dukkan mai hankali ya san haka ne wani mai hankali ne zai je ya abokantaka da maƙiyinsa wani mai hankali ne zai amince ma abokin gabarsa shi yasa ne ma idan aka san mutum yana gaba da wani da zai zo ya ba da shaida ba za a karɓi shaidarsa ba a wajen imam malik da malaman hijaz imam shafi haka dalika matabar imam ahmad ɗaya daga cikin abinda da ake suka akan shaida in akwai adawa saboda adawa za ta sa ba za ka yi nasiha ga wanda kake adawa gare shi ba don haka kai ya kai ka zamanto mai Allah ta'ala ya ce ma bayyana muku ayoyi don ku hankalta wato hankali Allah maɗaukakin sarki da alkur'ani yana haskaka zukatanmu da alkur'ani yana haskaka hankulanmu da alkur'ani domin babban abin hankali hankali ba shine ka iya lissafi ba hankali ba shine ka iya fasahar magana ba hankali shine ka sami iko akan wato ka sami linzami akan zuciyarka ka sami linzami akan zuciyarka shine ma ko yanzu malamai masu tarbiyyar wannan zamani abinda suke kira wanda suka kira shi suke kiransa wato hankali na zuci na iko akan zuci wanda suke kiransa da emotional intelligence ba wai kawai yanzu in zaka ce zaka gano miƙidarin ƙwarewar mutum ka je ka kai masa jarabawar yadda yake tasarrufi da lambobi ko yadda yake tasarrufi da kalmomi yadda yake fahimtar magana yadda yake fahimtar zane yadda yake fahimtar lissafi ba shi zai nuna maka hankalin mutum ba yaya yake yi idan ya nemi abu bai samu ba shi kenan sai ya haƙura ko kuwa faɗuwa ba ta zamanto masa halaka ta ƙarshe in yi tuntuɓe zai sake miƙewa in yana son abu zai ta jarabawa ya ta jarabawa har sai ya samu duk wannan sultani ne akan zuciyarka yadda kake da iko akan nafsinka to wannan shine ainihin hankali shine ainihin miftahun hankali to nan Allah maɗaukakin sarki ya ce ya bayyana mana ayoyin nan domin mu zamanto masu hankali ma'ana mu gane abin da zai zamanto mana maslaha mu ɗauki zuciyar mu ta yi wannan abin mu gane abin da zai zamanto mana barna mu kawar da ranmu daga mi wannan abin to sannan Allah ya ci gaba da bayyana mana sifofinsu ya ce ha antum ula'i tuhibbunahum ku ku ne waɗannan da kuke son su su waɗanda suke gaba da ku wala yuhibbunakum su ka ba sa son ku wannan wanda ya nuna kan cewa kenan ai abin ban mamaki ne shi yasa ma aka kawo ha'ut tambi ku faɗaka ku ji ku fa ku ne kuke son su alhali su ka ba sa son ku to saboda haka wani mai hankali ne zai yadda da wannan wani mai hankali ne zai yadda da wannan ko mutum ne masu hankali idan suka ga mutum yana son ya je yana neman aure idan muta idan suka ga mutum ya je yana neman aure sai hidima yake ma yarinyar ba ta son sa masu hankali me za su yi masa sai ce ka haƙura je ka nemi wadda take son ka hmm? amma shi ba zai gane ba ba zai gane ba saboda ya riga ya faɗa to amma ka kaga ana jin tausayinsa sai a tsamo shi an saya shi shiga cikin halaka ne ba hankali ne yake ba a lokacin nan ba hankali ne yake sai tsara a kansa ba sai tukuna an tsamo shi daga cikin wannan wato makantar daga cikin wannan kurkukun to sannan sai ya samu basira Allah ya ce ku ne kuke san su ko ba sa son ku wa tu'minuna bil kitabi kullihi kuma kuna imani da littafi baki ɗayansa anan akwai tafsiri guda biyu wajen malamai wanda yake dukkaninsu ingantattun fuskoki ne na tafsiri wato tu'minuna bil kitabi kulli kuna imani da jinsin dukkan littattafan Allah wato alkitab nan bi ma'anar jins kuna imani da attaura kuna imani da injila kuna imani da zabura kuna imani da suhufu ibrahim kuna imani da alkur'ani su ko ba haka suke ba yahudu yahudu suna imani da attaura ba sai da linjila ba ba sai da alkur'ani ba nasara suna imani da attaura suna imani da linjila ba su da alkur'ani ba ba su da suhuf ibrahima ba saboda haka ta yaya za a yi idan kun sha bamban a wannan asali na imani ya zama zukatan ku sun haɗu saboda littafi littafinku eh, alkur'ani ya tabbatar da matsayin annabi musa da matsayin annabi isa da matsayin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su ko yahudu ba su da matsayin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wanda alkur'ani ya tabbatar saboda haka ta yaya za a yi idan dai kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da kima a wajenka ka yadda ka amince ma wanda yake shi kuma manzan allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da wata kima a wajensa ta za a yi ya zamanto kun samu zukatan ku sun haɗu zukata ba su taɓa haɗuwa ba fassara ta biyu wa tu'minuna bil kitabi kullihi ku muminai masu gaskiyar imani kun yarda da littafin Allah baki ɗayansa alƙur'ani duk abin da ke cikin alƙur'ani kun yarda da shi munafukai kuwa yu'minuna bi ba'd yu'minuna bi ba'd alkitabi wa yakfuruna bi ba'd sun yarda da sashen littafi ba su yarda da sashen littafi ba in alƙur'ani in ya dace da abin da suke so sai to ai alƙur'anin ma ya ce in bai dace da abin da suke so ba ce ku kun fiye tsanantawa ku ɗauki addini da sauƙi. in an gaya musu abin da ba su yarda da shi ba a cikin alƙur'ani kenan kamar dai suna cewa a'a wannan ku ajiye shi kada ku yadda da shi to idan ya zamanto cewar an samu wannan bambanci tsakanin a kan littafin Allah a kan Alƙur'ani, ba za a taɓa haɗuwa ba wannan shi ne mu wannan shine rigimar musulmi mabiya sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda suka ɗauki tafarki daban tafarkin gaba da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce Alƙur'anin da sahabbai suka kawo Alƙur'anin da muka samu ta hanyar sahabbai wanda Allah ya saukar da shi kuma muka same shi ta hanyar sahabbai ba shi ne ainihin alkur'anin ba to kaga ta yaya za a yi a samu wani abu da zai daidaita mu dukkan mazhabobin musulunci malikiya hanafiya shafi'iya hanabila ahlul zahir da ma wanda ma suka wanda ma bamu san su ba da aka yi su irin su mazhabar sufyanu thauri mazhabar abu thawr mazhabar auza'i da mazhabar ibn mubarak dukkaninsu sun yarda da alkur'anin nan to amma waɗanda suka ce ba su yarda da shi ba ko da sun faɗa a baki amma a ainihin gaskiya suna faɗan maganganu da suke nuna ba su yadda da su ba ko kuma suna yarda da riwayoyi da suke cewa alƙur'anin nan ba shine sahihi ba wannan kaga babu yadda za a haɗa su domin waɗannan su ne munafukai shi yasa a tarihin musulunci da su ake haɗa kai domin a yaƙi musulmi lokacin da tata mongols wannan kabilar mayakan da allah ya sallada su suka shigo cikin daular musulunci suka rinka barna ba a kama khalifan musulmi ba al abbasi ba a kama shi ba sai da sharrin wazirinsa rafidi ibn al-alqami wanda yake ba musulmi ne ba musulmi ne sunni ba musulmi ne wanda yake akan wannan mummunan mazhabar ta gaba da sahabbai shi ne yayi ma mogol makidar da aka zo aka kama khalifa na musulunci aka yanka shi yankan saniya sannan suka shigo da su cikin bagdad suka rinka karkashe musulmi suna kame matayensu suna fajirci da su da su aka yi wannan makircin saboda wannan zai nuna maka cewar wato imaninsu a baki ne amma munafukai ne a hakikatar domin duk abin da yake zai cuci ba sa son musulmi makiyan musulmi suke so domin su a wajensu wanda ba musulmi ba ya fi musulmi shi yasa maimakon su je suna kiran kirista zuwa ga shiga cikin addininsu sai dai kokari suke yi su sanya ma musulmi shakka akan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akan nasu addini Allah ya ce daga cikin sifofinsu wa idza laqukum qalu amanna idan suka haɗu da ku sai su ce mun yi imani wa idza khalaw abdu alaikum anamina min ghaif. idan ka suka keɓanta da kawukansu su su kadai suka duba suka ga babu wani wanda yake ba daga cikin su ba wanda yake shi ma munafiki ne dan uwansu abdu alaikum anamina min ghaif. sai su rinka haka suna cizon dan yatsa suna cizon ɗan yatsa musamman in suka yi tunanin cewa addinin musulunci ci gaba yake wanda yake sunnar Allah ce haka take ga addinin musulunci in suka ga wannan sai su kama cizon ɗan yatsa wannan cizon ɗan yatsa kinaya ne akan wato fushi da ɓacin rai akan abin da baka so ya faru shi yasa yace suna cizon ɗan yatsa minal ghaizi daga fushi da zafin zuciya Allah ta'ala ya ce kul mutu bi ghayzikum ce ne musu ya rasulullah mutu bi ghayzikum ku mutu da ku mutu ku mutu da fushinku wannan fuska biyu ce in ma addu'a ce aka umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu cewa ku mutu da fushinku wato har ku mutu saboda fushi ba za ku canza kaddara Allah ba ta ɗaukakar addinin musulunci ko kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya musu addu'a ya faɗa da sigar addu'a bane a'a ya mayar musu da martani kan cewar wato ku mutu da fushinku domin wannan ba zai canza abin da Allah maɗaukakin sarki zai yi ba kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ne man kana yazunnu an lan yansurahu Allah fi dunya wal akhirah falyamdud bi sababin ila as-sama'i thumma liyaqta falyanzur hal yudhibanna kayduhu ma yudhib duk wanda yake tsammanin cewa Allah ba zai taimaki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba a duniya da lahira to ya rataye igiya daga sama sannan ya yanke igiyar ta haɗi wato ta makure shi ya mutu ya gani idan wannan zai hana Allah ya taimaki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato ko ka so ko ka ki Allah sai ya taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam to haka nan ma Allah yake faɗa qul mutu bi ghaizikum ko kun rayu ko ba ku rayu ba ko kun mutu saboda bakin ciki wannan ba zai hana Allah madaukakin sarki ya taimaki addininsa ba wato taqri'i ne kwankwasar zukata ne Allah ta'ala yake musu shi yasa ne ma yake daga cikin uslubi da gwanayen larabci suka ɗauka wajen wato raddi ga abokin hamayya idan mutum yana maka hamayya kai kuma kaga Allah eh, eh, eh, shi kuma Allah madaukakin sarki sai baka rinjaye yake a kansa sai ka ce to mutu bi ghairi ka mutu da fushinka wato ma'ana ba za ka canza komai na kaddara Allah ba inna Allah alimun bi zati sudur Allah masani ne da abin da ke cikin zukata wato Allah ya san abin da zukatansu suka kullata na fushi da da zafin zuciya akan abin da suke gani na taimakon addini da Allah ta'ala yake sannan Allah ta'ala ya ce in tamsaskum hasanatun tasuhum idan kyakkyawa ta same ku shine nasara akan abokan gaba ko kuka samu wani abu na alkhairi ci gaba haɗewar kalma wato ɗinkewar baraka duk wani abu wanda yake zai ciyar da ku gaba ya ciyar da addinin ku gaba ta su'uhu wannan sai ya bakanta musu yayin da zaka ji an ce wani abu yayin da zaka ji an zo an ce kabila guda sun shiga cikin addinin musulunci sai ka ga abin yana bakanta musu da za su keɓanta da nasu ya nasu sai su ce in ana wannan magana sai su ce eh abin nan terrorist aka kara kawai terrorist aka kara a duniya su suna ganin wannan ba nasara ba ce hmm? idan an ce idan an ce musulmi sun ci gaba wannan bai musu ba wa in tusibkum uh, uh, wa in tusib uh, wa in tusibkum yafrahu biha idan mummuna ta same ku kuwa yafrahu biha sai su farin ciki da ita idan aka ji an ce an yi ridda in aka ji an ce an yi ridda ko aka ji an ce musulmi kansu ya rarraba wannan kungiya na rigima da wannan kungiya ta ce a ne su su gama da juna duk mu huta wannan sai su farin ciki da shi duk wannan fa Allah ne ya gaya mana sifofin su ne haka suke a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam haka suke a zamanin a bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam haka suke a wannan zamanin akwai irin su to duk sawa'un a cikin kafirai na asali maguzawa ko a cikin yahudawa da kirista ko ma a cikin musulmin masu cewa musulmi ne amma kuma su munafikai ne duk masu irin wannan ga addinin musulunci la tattakhidunahum bitana kada ku rike su zamanto majibinta kada ku sanar da su asirin addinin musulunci kada ya zamanto kun keɓance kanku a wani kulob da kuke haɗuwa tare ko kuma wata daba wadda kuke haduwa tare ko wani majalisi naku wanda sai ya ku ya ku ne kawai za ku rinka tattauna irin wannan maganar idan kuka haka kun ha'inci Allah kun ha'inci addinin musulunci kun warware imanin ku ku musulmi kun zamanto munafikai saboda haka daga cikin irin jinsin kafire din dan wannan ba wai ya hana mu'amala da kafiri ba amma ka nuna masa soyayya bai halatta ba musamman idan ya zamanto cewar me irin waɗannan sifofi ne dan akwai kafirai wanda suke kafirai ne amma su ba ruwansu yau da duk duniya za su musulunta su ba su damu ba sharholiyarsu suke tunda dai ba za a hana su ba za a hana su su ba za a hana su su shage su ba da sauransu za su je su shiga cikin ɗaki su shage su shikenan su ba su damu da abin da ake yi na addinin musulunci ba akwai su ko irin annan za mu gan su su sha'anin shari'a da ake aiwatar da shari'a su bai dame su ba tun da dai suna cinikin su za su zauna lafiya wannan bai dame su ba to waɗannan ba su ne abokan rigimar musulmi ba waɗanda suke zaune domin su yi musulunci zagon ƙasa to shine kada Allah ta'ala ce inna ma yanhakumullahu anil ladina qatalukum fid dini wa ala wa akhrajukum min diyarikum wa ala ikhrajikum an tawallahum waɗanda Allah yake hana ku ku jibince su su ne waɗanda suka yake ku akan sai kun bar addinin ku suka kore ku daga gidajen ku suna gaba da ku saboda addinin ku kuma suka yi keniya da juna akan fitar da ku daga gidajen ku waɗannan su ne Allah ya hana ku da ku jibince su amma sauran kafirai wannan za ku iya kyautata musu kana da kafiri ba gaba yake da addini ba ba gaba yake da addini ba za ka iya in kai abinci ka tura masa ka tura masa kwanan abinci kai masa ka bashi hadiya Allah ta'ala ce la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum Allah bai hana ku ba ga waɗanda yake ba su yaƙe ku a cikin addinin ku ba ba su fitar da ku daga cikin gidajen ku ba kan ku wato ku yi nagarta a gare su ku yi nagarta a gare su da kyakkyawan kalma da kyakkyawar ɗabi'a da dukiyarku la'alla wannan ma zai janyo su zuwa ga shiga cikin addinin musulunci waɗanda bai ke ba a wannan mu'amalar da su su ne masu gaba da addini waɗannan duk wanda suke bayyana gaba da addini da gaba da musulmi da farin ciki akan duk wata wato musiba da za su samu musulunci ko musulmi waɗannan ko sun bai ko su a harshen su sun ce su musulmi ne sun sa rigar musulunci waɗannan dole a yi gaba da su kada a ɗauke su su zamanto wato majibinta ba muminai ba Allah ta'ala ya ce wa in tasbiru wa tattaku idan kuka yi haƙuri kuka yi haƙuri ma'ana akan bin Allah kan kada ku ce za ku karkata zuwa gare su domin wani lokaci wani abu zai sa ku kan cewa to ai idan ba mu je wajen su ba ba mu sani ba la'alla abubuwa su zo su ba inda ake tsammani ba ya zama to yau su ne a sama kuma su gallaza mana gara mu dan raba kafa in mun raba kafa muna nan ko da abu bai kyau ba za su san cewa dai mu ma dai muna tare da su to wannan rashin hakuri ne Allah ce wa in tasbiru in kuka yi hakuri akan kada ku yi wannan raba kafa dan saboda neman wani abu na duniya kuka yi hakuri akan da'ar Allah ta ya ce muku ku yi kada ku ɗauke su waliyai kuka dage akan ba za ku ɗauke su waliyai ɗin ba domin dama hakuri iri uku ne kai hakuri akan cutar da za ta zo maka in ka ba Allah kai haƙuri akan ɗa'ar Allah ranka baya so amma ka kai haƙuri akan barin saban Allah ranka yana so amma ka hana ran naka abinda take so kai haƙuri ka cije akan barin abinda Allah baya so to idan kuka yi wannan haƙurin watattaku kuka ji tsoron Allah kuka yi takwa kuka yi aiki da umarnin Allah maɗaukakin sarki la ya gurrukum kaiduhum shay'a kaidinsu mummunan nufinsu da mummunan su ba zai cuce ku da komai ba wannan akwai tasliya akwai rarrashi da ban haƙuri da kyakkyawan alkawari na Allah maɗaukakin sarki ga muminai cewa kada ku shagalta da tsorata da wato shirin da kafirai suke muku da ƙarfinsu da kuke gani a zahiri da irin yadda suke bayyana muku a dawa da yadda suke amfani da alƙalaminsu da dukiyoyinsu da ƙarfinsu wajen yaƙi da ku ka ji ana cewa ai yanzu akwai na'ura da kana cikin fili ma za a iya gane hatta bajan mukamin soja za a gane ballantana adadin sojoji so da ina kai ina yakin waɗannan duk wannan kaidin da sauransu wannan kada ya tsoratar da ku da komai wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kaiduhum shay'a idan kun yi hakuri kuka ji tsoron Allah kaidin su ba zai cuce ku da komai ba wannan lamuni ne da Allah yake yi mana cewa idan dai muka tsaya akan dagewa kan umarnin Allah muka yi hakuri da duk abin da zai same mu kan bin umarnin Allah kuma muka dage akan bin umarnin Allah din to kaidin mai kaidi ba zai cuce mu ba wannan ayar tana da duk da yake ta sauka ne akan masu gaba da musulunci dalalata abinda take nuna wa mai gamewa ce ga dukkan musulmi yayin da yake fuskantar wanda yake adawa da shi ko shaidan ne ko shaidan ne in kana so ka samu rinjaye akan shaidan ka riƙi wannan a wa taqwa ka yi haƙuri ka san abin da yake samun kaɗin ta fuskar shaiɗan ɗin daga allah ne ka dage ka cije ka yi haƙuri amma ka tsaya ƙyan akan allah ka tsaya akan tafarkin tsoron allah to wallahi ƙarshen ta kai za ka yi nasara inna kai da shaiɗani kana kai din shaiɗan tabbatacce mai rauni ne a dawwame mai rauni ne shi za a kawo kana mai nuni akan dawam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 akan cewa Allah zai jarraba ka don haka kana buƙatar sabr ba wai kawai don ka faɗi Allah a bakin bakinka shikenan sai Allah ya kyale ba sai Allah ya jarraba ka ya gani da gaske kake yi ka rike Allah din da gaske kake yi don haka Allah zai jarraba ka domin ya bayyana masu gaskiya da kuma wanda suke sun faɗa alhali kuwa abin bai riga ya shiga cikin zuciyarsu ba sannan kuma kuka tsare takawa kuka tsare tsoron Allah to kai su ba zai cuce ku da komai ba wannan waƙafa yana da muhimmanci mu wato mu lizimci mu fahimci zurfin ma'anar wannan ayar mu rike ta kamkam musamman a wannan zamani da ake nema muna gani cewa babban abin da yake bata mu shine sakin Allah da muke ana nema a kora mutane a koma zuwa ga Allah waɗansu mutane kuma suna nan suna nema su kora su zuwa ga aljan zuwa ga aljanu kwanaki biyu ɗinnan da suka wuce wai aka yi wani littafi yadda za ka mallaki rauhani aka zo aka hira da mutane akan wa yadda ka mallaki rauhani aka bayyana abubuwa na shirka a cikin ƙasa a cikin gari wanda muke tutiyar tauhidi da ɗabbaka shari'ar musulunci ana cewa wai ka kira wani damdama ya ilu wane ne ya ilu wai ilun nan sunan Allah ne duk wanda ya ce ilu sunan Allah ne ya kafirta domin wannan ilhadi ne a cikin sunayen Allah wane ne babu wani zancen ruhani sai a ce ma wai duk abin da Allah ma ya ce a cikin alkur'ani shine yi da kudurarsa ce aka yi sai a ce ruhanin wannan sunan ne ya zo ya yi shi wato Allah baya komai sai ruhani sai aljan a sa mutane su aminta da aljan shi yasa zaka ga yau sai a kawo mana mai raƙumi gobe a kawo mana abin nan karatu na walƙiya an yi rubutu a cikinsa karatu idan aka rinka zuwa aka rinka shan ruwan kududdufi hmm, a gefen abin nan a gefen filin masallacin idi kwarin gogo aka rinka shan ruwan kududdufi wai an ga wai wani rubutu yana walƙiya a ciki ana rubuta sunan Allah hmm? an ga raƙuma an ga wane ne waɗansu surkulla aka kawo mutane suka rinka zuwa suna shan wannan ruwan da wataƙila ma Allah ne kaɗai san wanda suka mutu da kwalara daga shan wannan ruwan duk domin me domin a raba mu da Allah ana nema a kawo mana wani abu wanda yake wanda yake sarab ne ka wani wayniya ne ba shi da haƙiƙa wane ne ina ɗan ina ayoyin Allah ina ɗan ina ayoyin Allah innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun ba shi da wani karfi ba shi da wani sultani akan muminai masu dogaro ga Allah ka rike Allah din da gaske ka gani ba wai dan ka jaraba Allah ba ka gwada ba a gwada Allah ka rike da yaqini ka gani ba zai isa bai isa komai ba saboda haka mu rike wannan aya Allah ya ce wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a illar kawai yanda za a same mu idan muka saba idan ya zamanto an same mu mun yi sassauci wajen takawa wajen tsayuwa akan iyakar Allah to a nan ne sai Allah ya sallada makiyan mu akan mu baya samun mutum ya samu tasiri akan sa sai yayin da yana kokari da lokacin sassaucin sa ne yayin da shagalta ya cuɗanya da saban Allah amma ka tsare Allah ka gani in ka tsare Allah bai isa ba da shi da rundunoninsa don haka nan Allah yake nuna mana cewa idan muka yi haƙuri muka ji tsoron Allah kai su ba zai cuce mu da komai ba da su akan kansu da kuma waliyan nasu daga cikin aljinnu wal insu ba za su cuce mu da komai ba inna Allah bima ya'maluna muhit lalle Allah madaukakin sarki mai kewayewa ne da abin da suke aikatawa Allah mai kewayewa ne ga abin da suke aikatawa duk abin da za su yi suna cikin kudura Allah ballantana ba za su fita ko ina ba wato su tsira daga Allah maɗaukakin sarki ina za su je Allah ta'ala ya ce ya ma'ashar al-jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtabi samawati wal ardi fanfudhu la Na illa bi sultan in kuna tsammanin za ku keta ku fita daga cikin wato sassan sammai da kasa ku fita ya ku taron mutane da aljanu ina za ka je gabaki daya duniyar sammai din gabaki daya da kuma wato duniyoyin da ake da su kasashe daban-daban halittar duniya da aka yi da Allah ya daban-daban dukkaninsu al'arshi ya kewaye su saboda haka ina za ka je ina za ka fita al'arshi kuma shine abin da ya kewaye mulkin Allah baki ɗaya shi yasa Allah ya kawo wannan sifa tasa ta nuna kan cewar ihatar Allah kewayewar Allah ta kowace janibi ne da iliminsa da ƙudurarsa da kuma girmansa na'am وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين wannan ayar shimfiɗa ce ga ayoyi wajen sittin nan gaba da za su zo a kan Yaƙin uhud Yaƙin uhud shine yaƙi na biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da kafiran Ƙurai Shawa suka yaƙi a bayan yaƙi na farko shine yaƙin badar wanda aka yi shi a shekara ta biyu bayan hijira a cikin watan ramadan sannan da shekara ta kewayo a cikin watan shawwal aka yi yaƙin uhud wannan ayar ita ce aya ta farko ce shimfiɗa akan wannan yaƙi Allah ta'ala ya ce wa idh gadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital ka ambata ya rasulullah yayin da ka tuna yayin da ka fita da sassafe kai jijjifi da sassafe daga gida daga iyal daga gidanka daga iyalanka tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital kana sanya wa muminai wajen zama domin yaƙi wato wurin wurin wato kowa makamin da zai tsaya cewa kai ga inda zaka tsaya kai ga inda zaka tsaya maqa'id jam'u maq'ad an yi amfani al asalin ma'anarsa wajen zama dare da cewa ba lalle ya zamanto zaman ake ba duk da yake a cikin mayakan akwai wanda yake zama suka yi kamar maharba zama suka yi akan dutse amma akwai waɗansu wanda yake ya tsayar da su ba zama suka yi ba Allah ta'ala ya ce ka tuna da wannan wallahu sami'un alim Allah mai ji ne ga duk abin da ya faru na yakin alim ya sani duk abin da aka yi akan sa'a duk abin da aka yi a sa da jinsa ne aka yi tabaraka wa ta'ala yakin yakin Uhud an yi shi a cikin watan Shawwal yakin Badar mun san sababin sa shine musulmi sun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da muminai sun fita domin su kwace dukiyar Quraysh da ta taho da kasuwanci daga kasar Sham wadda dukkan wani mai kuɗi a Quraysh ya sa dukiyarsa a ciki to wannan dukiya ta tsira amma kuma Allah ta'ala ya yi nufin ya kawo hikima da za ta bambance tsakanin gaskiya da ƙarya tsakanin auliya'ullahi da auliya'ush shaitan aka zo aka gamsa a yakin badar aka samu nasara akan kafirai tare da cewa musulmi ba su da yawa wannan ya kawo natija mai yawan gaske an samu natija mai yawan gaske to kafirai da suka koma sai suka ce wannan dukiyar da abu sufiya ya tsirtar da ita ya samu ba a kama ta ba dukkan ribar da aka samu a ciki ba za ta je ga kowa ba za a tattara ta ne domin a sai makamai a tara rundunoni a ɗauko hayar 'yan habasha gwanaye wajen yaƙi a je a ɗauki fansa akan wanda aka shi ranar yaƙin badar don haka abu sufiyan ya zamanto ya jagoranci waɗanda suka ƙuraishu domin su je su kai hari ga musulmi sun je sun isa madina sai suka zauna a gefen dutsen uhud amma suka sanya dutsen uhud ɗin a wato arewa maso gabas da su arewa maso gabas da su a cikin kusa da kwarin akwai kwari da ake ce masa wadil aqiq a nan suka yi sansaninsu da aka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shawara da sahabbansa kamar yadda Allah ya umarce shi da cewa wa fil amri ka nemi shawarar su a cikin al'amarin al'umma fa idza azamta idan kai azama akan ka yanke matsayi fa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah to annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawara daga cikin wanda suka ba su shawara akwai Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shugaban munafikai amma ya kawo shawara da ta dace da ra'ayin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya rasulullah mu zauna a cikin garin madina mu kyale su su zauna a can in muka kyale suka zauna a can sun zauna a wuri wanda a kurkukun da ya fi komai muni domin sun zauna a waje wanda yake babu ruwa babu abinci su cinye a su cinye a guzurinsu daga baya su koma da kunya ko kuma su ce za su shigo cikin madina in suka shigo cikin madina a cikin labarurukan tarihi da yawa daga cikin al'ansar waɗanda ba su je yakin badar ba mun san mun ji labarin cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita yakin badar ba ya fita da niyyar yaƙi ba ne al'ansar mafiya yawansu ba su fita ba musamman waɗanda suke hanyar gidajensu ba ta hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya biyo ba ne ba san da fitar ba suna can nesan madina ba su zo ba saboda haka su kuma allah allah suke su ma yanzu ga dama ta zo da za a je a yaƙi a samu shahada ko a samu lada mai girma wajen Allah saboda haka ce a ya rasu da mu fita ya zama to ra'ayin su shine yafi yawa wannan an yi abin ne bayan sallar juma'a an yi abin ranar juma'a goma ga watan shawwal ko kuma sha hudu ga watan shawwal a bisa sabanin malaman tarihi bayan an yi sallar juma'a ne aka yi wannan shawara da ya zamanto to ra'ayin mafiya yawa ya karkata zuwa ga a fita din ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shiga gida ya sanya silkensa ya sanya kwalkwali sannan ya fito da ya shiga sai sahabbai suka ce kun gani fa kun gani fa daga dukkan alama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi karkata kan a zauna a cikin madina a kare madina ba kan a fita ba saboda haka sai jikinsu ya yi la'asar suka yi nadama da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito sai suka ce ya rasulullah mun ga kamar ra'ayinka ya karkata kan mu zauna ne to mu zauna din ba sai mun fita ba yace a'a ai ba zai yiwu ba baya yiwuwa ga annabin Allah bayan ya sanya silkensa da kwalkwalinsa domin ya yaƙi ya cire shi har sai Allah ya hukunci a gare shi shine fa idza azamta fatawakkal ala Allah in ka yanke abu to ka dogara ga Allah sai ka jira hukuncin Allah kawai saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga cikin garin Madina ya je waje wanda ake ce masa al-mustarah yana nan a hanyar a hanyar sayyidu shuhada a cikin Madina ga wanda suka je hajji ko umra idan suka tafi zuwa wajen ziyara masallacin Uhud idan ta tsohuwar hanya ce da ake bi hanyar da ake ce mata har yanzu ba ta sunan sunan hanyar kenan sayyidu shuhada tariqu sayyidu shuhada a wannan hanyar a gefen hagunta akwai masallaci nan da ake ce masa masjidul mustara masallacin hutu a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna yayi sallar la'asar yayi sallar magariba yayi sallar isha yayi sallar asuba bayan yayi sallar asuba to sannan ya karasa zuwa uhud to shine da ya isa zuwa uhud da safe to lokacin da yake sanya mutane yake rarraba kowa inda zai zauna a wajen yaƙi to shi yasa ne aka ce waɗansu malamai suka ce wa idga dauta din nan ma'anarta wannan fitar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga almustara min ahlika ahalin da ake nufi ai daga madina waɗansu kuma suka ce a'a ai fitar annabi sallallahu alaihi wasallam da rana ne fitarsa ta farko tun ranar juma'a saboda haka sai suka ce ma'anar gadauta harajita yayin da ka fita min ahalika daga iyalanka domin ka nuna ma musulmi wato wajen tsayuwarsu domin yaƙi a tafarkin Allah yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita kafin ya isa Uhud Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shugaban munafikai sai ya koma baya da shi da mutum 300 dama ga baki ɗaya su su dubu ne ba mai doki ko ɗaya a cikinsu mun san kuma matsayin doki a wajen yaƙi su ka kafirai da suka zo dawakinsu ɗari dawaki 100 suka zo da su sun raba su biyu ɗaya gefe ɗaya suna gefen hagu gefe ɗaya a ƙarƙashin jagorancin khalid ibn walid lokacin bai musulunta ba ɗaya gefen suna gefen dama arewa kenan kusa da dutsen uhud a ƙarƙashin jagorancin ikrima ta bin abi jahal shi ma daga baya ya musulunta a lokacin bai musulunta ba ikrima ya shiga yakin khalid ibn walid ko bai shiga yakin ba kamar inda zamu gani to da suka su su dubu ne su musulmi abdullahi ibn ubay ibn salul ya janye mutum 300 sai ya zamanto sauran mutum 700 wannan abun shi kuma abin da ya sa ya haka ya ce wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi ra'ayin yara ra'ayin wawaye ya faɗi magana wadda take ita ce ta kirki bai yadda da ra'ayinsa ba so ba haka to bari ya nuna masa sai ya janye aka bar annabi sallallahu alaihi wasallam da mutum 700 yayin da suka taho kafin su karasa ganin janyewar waɗannan ƙabila biyu daga cikin musulmi ba munafukai ba na kirkin musulmi sosai al-ansar banu salima da banu harifa ne wanda aya ta gaba za ta zo idh hamma ta'ifatan minkum an tafshala yayin da jama'a biyu suka yi nufin su ma su karye su dare su koma su bar musulmi Allah ya ce wallahu waliyuhuma Allah ne waliyinsu bai basu sun yi haka ba saboda ya san su mumine ne na gaskiya sai bai sa wato nafsu rayukansu da sarransu da shaidan sun yi rinjaye a kansu ba su kai su zuwa ga halaka sai Allah ya tabbatar da su shine jabir ibn abdullah in ya karanta wannan ayar sai ce a mu wannan aya ta sauka amma wallahi ba na burin a ce muna da wato garken raƙuma a maimakon a ce wannan aya ta sauka akan mu domin Allah ya ce wallahu waliyuhuma Allah ne waliyinsu duk da an faɗi wani abu ne na aibi akan su ko cewa sun yi niyyar su karye su kyale annabi sallallahu alaihi wasallam to amma saboda kawai Allah ya musu tazkiya ya ce Allah ne waliyinsu ya ce wannan sai yake jin daɗinta ta to da suka je dutsen uhud duk wanda ya je madina ya ga inda dutsen uhud yake dutsen uhud yana arewa da madina ne a dutsen maharba yana kudu da dutsen uhud jihar da madina take dan karamin dutse ne tsakanin dutsen uhud da dutsen da maharba suke akwai tafiya mai nisa to annabi sallallahu alaihi wasallam a gefen dutsen uhud din ya zauna ya sanya sayyidina ali ibn abi talib da Zubairu ibn al-awwam su zamanto tare da su zamanto su zamanto su ne za su kiyaye su tsaya a gefen dutsen Uhud kada a zo musu taron bayan su ya sanya maharba akan wannan dutsen ya ce ku zauna a wannan bigira ko mun yi nasara ko an yi nasara a kanmu ko da kun ga walau ra'aytum mutuyura tuyura tahtafu ajsamana fala tabrahu makanakum ko da kun ga tsuntsaye suna zuwa suna cin cinye mushe suna cinye gawawakin mu ne kada ku bar inda nace muku ku zauna karkashin jagorancin Abdullahi ibn Jubair su su 40 ya sanya su a nan wajen wannan tsari ne na yaƙi na Annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya san za a je a yaƙin ta gaba ne to za a iya zuwa musu ta baya idan aka zo musu ta baya ga su sayyidina Ali suna jikin dutsen Uhud ga su Abdullahi ibn Jubair a dutsen Maharba da Kibbau za su rinka ruwan kibiya ga dukkan wani wanda zai zo ta doki ba zai ji abin ba zai dai shigo ta nan wajen bai zo musulmi ta baya hutta muhkama annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to shine ma Allah yake ishara gare ta wa idh gadawta min ahlika eh, tubaw eh, min ahlika tubawwi'u almu'minina maqa'ida lilqital wannan shirin tsarin yakin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shine Allah yake tunatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi mun san kuma wato yayin da ake yin irin wannan lokaci ne mai tarin albarka lokaci da Allah yake karban addu'a lokacin da ake shirin ake yin sahun sahun shiri domin a yaƙi domin ɗaukaka kalmar Allah Allah na karban addu'a a wannan waje ka gama don haka ma Allah yake ambaton wannan a cikin alkur'ani har yanzu muke karanta ta a suratu ali imran muke karanta wannan aiki na annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi Allah ya ce wallahu sami'un alim Allah mai ji ne mai gani to haka za mu ci gaba da karanta waɗannan sauran ayoyi wanda suke bayanin yadda aka yi yakin Uhud har ya ƙare da cewa musulmi su ne suka samu nasara daga farko amma aka saba ma umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke kan dutse dinnan suka gangaro su ma su je su samu ganima suka ce an gama yaki Khalid bin Walid bai shiga yaki ba yana zaune yana kallon waɗannan da suke kan ya waɗannan mutane 40 yana ganin sun dare an bar mutum goma sha biyu kawai sai ya taho ya samu ya hau ya tura mutane suka hau aka karkashe waɗanda suka yi saura ɗin sannan ya farma musulmi ta bayansu a lokacin ne aka karkashe musulmi sai da aka kashe mutum saba'in da hudu daga cikinsu hudu daga cikin muhajirun saba'in daga cikin al'ansar wanda daga cikin wanda aka kashe hadda hamza bin abdulmuttalib asadullahi wanda shi kuma saboda irin abin da ya yi a yakin badar a hindu matar abu sufyan lokacin bata musulunta ba daga ba ita ma ta musulunta ta ɗauki hayar wahashi bawa ne na jubair ibn al-mut'im ta ɗauke shi haya shi ma kuma jubair ibn al-mut'im ya ce idan ya kashe hamza ya zaman toɗa saboda haka shi ya je yakin ba don ya komai ba don kawai ya kashe hamza yake so ya ce aka ce masa ya kashe in ya kashe annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa abin da zai masa in ya kashe sayyidina ali ya gaya masa abin da zai masa in ya kashe sayyidina hamza ya gaya masa cewa shi ɗa ne ya ce amma manzon allah sallallahu alaihi wasallam tsararre ne ba zai iya ba amma sayyidina ali a tarihinsa ba wanda ya fito na fito da shi face ya kashe shi saboda haka ba zai yadda ba hamza kuwa to zaki ne idan zaki ne jarumi ne da ba wanda zai iya masa ya ce sai ne masa kwanto har na gano lokacin da zan samu wato a lokacin da bai san ina binsa ba sai abin sai in far masa haka ko yi ma Hamza yayin da Hamza ya ga aka yi ma mushrikai dauki yadda malamanmu mu suke gaya mana akwai malamin mu Sheikh Dr. abdulaziz Aziz Allah ya kara masa lafiya da imani da yake yana daga cikin waɗanda suka san tarihin Madina da kyan gaske shi da shi muka je har wajen yake nuna mana duk yanda aka yi ya ce lokacin da musulmi suka farma mushrikai sai da suka dangana da abiyar ali sai da suka dangana da miƙati dutsen ayir wanda yake sai ka ƙetare miƙati in ka zo fita daga madina sai da suka dangana da ka ga duba gan tun daga uhud sai da suka dangana suka dangana da nan wajen da suka da musulmi suka kai musu farmaki to hamza bayan ya kora su ya juyo zai dawo inda kuma ainihin wato gundarin rundunar musulmi suke shi wahshi sai ya buya a bayan wani dutse da ya ganshi yana zuwa akwai irin karamin mashin nan na mutanen habasha wanda ake ce mata alharba wanda shine ake cewa ausigir karamin mashin irin karamin mashin auzunawa din nan eh, shi ne ya same shi ya cike shi da shi hmm, ya same shi a zuciyarsa ya faɗi ya mutu ya shahada to a kuma wannan lokacin ne da kuma Khalid ya zo ya farma musulmi shine aka karkashe waɗanda aka yi uh, musulmi wajen saba'in suka yi shahada har aka jima manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ciwo akwai abu amir wani wato uh, mai bauta a cikin uh, sauma'a a cikin bautar wajen nasara ya yi rami wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada cikin ramin talhata bin ubaidillah shi ne ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗago shi aka jefe shi aka jefe shi wannan ibnu qami'a ya jefe shi da dutse dutsen har ya karya masa wato haƙorinsa na ƙasa ruba'iya ɗinsa wadda take kusa da fika kusa da fika um, kuma ɗaya dutsen ya same shi ya sami hular kwalkwalinsa sarkar ta hular kwalkwalinsa ya sanya har sarkar guda biyu daga ciki suka fada cikin goshinsa abu ubai ta bi amir ibn al-jarrah ya zo ya kama da haƙoransa ya finciko su don ya fito da isu daga jikinsa wanda dalilin haka abu obai da ya rasa waɗannan haƙoran nasa guda biyu na gaba suka zube aka wanke masa jini sannan aka ja shi aka cigar da shi akwai wani kogo wanda yana nan a jikin ko a jikin dutsen Uhud wanda kogon har yanzu yana nan a nan aka hau da Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ɗaukaka muryarsa yana cewa ilayya ibadallah ku zo ya zuwa gare ni saboda a lokacin nan dan ya sauƙaƙa maka musulmi zafin kisa da ake musu domin daga an kowa daga ya ji murya annabi sallallahu alaihi wasallam kafirai din sai su abin sai su dauko dauki zuwa kokari su kashe annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana haka yana ja zuwa ga dutsen Uhud zuwa ga wato rokuna na dutsen Uhud to suna yin haka wannan sai ya rage kisan da aka rinka mu musulmi duk suka mai da hankalin su gabaki daya akan annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan ranar ne Talha bin Ubaidillah sai da hannunsa ya shanye saboda saboda harbin da kibiya suka rike mu hannunsa yana kare kibbau daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a bayansa kada ya ɗauko yadda za a gan shi kibiya ta same shi su kuma duk sun mai da hankalinsu akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ita ce wannan kissar za mu gani yadda abin ya kasance da yadda Allah maɗaukakin sarki ya kissata mana ita da yadda darussa domin Allah maɗaukakin sarki ya yi wannan ne domin ya koya ma musulmi a wannan zamani darasi wanda hatta a ƙarshen zamani a cikin tarihin al'ummar musulunci ba za mu taɓa mantawa da wannan darasi ba na yakin uhud to su ne waɗannan ayoyi wanda za mu karanta insha allahu za mu ci gaba da su a darasinmu na gobe zuwa ƙarshen ƙissar. amma wannan shine takaitaccen abin da ya faru a wannan ƙissa ta uhud wanda nasara ce ta zo ma musulmi daga baya bayan nasarar ta tabbata sai aka saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam domin neman ganima wanda yake halalce amma rauni ya ɗauki waɗansu daga cikin musulmi ya zamanto suka saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam suka saba suka bar wajen da Allah ta'ala da manzon Allah ya ce musu kada su bari suka saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam amma Allah ta'ala ya yafe musu innal ladhina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innama stazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu wa laqad afa Allahu an Allah ya ce he musu afwa saboda Allah ya yi wannan abin domin hikima kuma hikimar shine a san cewa saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba karamar musiba bace sabo ne na umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam guda daya amma jibi abin da ya kawo irin irin wato irin a wato zafin da musulmi suka ɗanɗana kan wannan manya-manyan musulmi suka mutu daga cikinsu ga hamza ga mus'ab ibn umair ga abdullahi ibn haram ga anas ibn nazar ga sunan ga sunan waɗanda duk suke shahada wanda matsayinsu a wajen allah ta'ala babu kamarsu a cikin shuhada a bayan ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya tsaya a kansu ya ce ha'ula ya ashhadu lahum waɗannan zan musu shaida a wajen Allah cewa sun mutu suna kare addinin Allah su ne na ƙarshe ƙarshen wajen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je kafin rashin lafiyarsa na ajali ya je ya tsaya a Uhud ya nema musu gafara Allah ya sake maimaita wannan maganar ya ce ha'ulayi ashhadu lahum waɗannan zan yi musu shaida to wannan shine a za mu ga natijar yakin da kuma irin darasin da Allah madaukakin sarki ya ambata mana akan wannan kisa wadda akan wannan yaƙi wanda aka saukar da ayoyi ga sunan wajen sittin za mu karanta a nan gaba duk akan wannan kissa muhimmiya a cikin tarihin addinin musulunci Allah maɗaukakin sarki ya haska zukatanmu da hasken alkur'ani Allah ya rayar da mu akan da'a gare shi da da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsirtar da mu daga wurin da zamu kai daga wato makamin da zamu saba ma Allah mu saba ma manzon Allah sallallahu wa wasallam alaihi subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik